komi da kowa na wa babu abin bauta da gaskiya bisa da da sai Allah shi kadai kuma ba da abokin tarayya shi ke da mulki na gaskiya kuma shi ke da halitta komai da komai halitta sani bayan sadi na kuma shaidawa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sani manzon sani Allah ya ƙara tsira da aminci da albarkoki gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da iyalan gidansa da duk wanda ya riko da hanyar sa har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya ta farko da jin tsoron Allah kuma ni kaina lallai mu ji tsoron Allah gaba ɗayan mu domin wannan shi ne kawai mafita gare mu ji tsoron Allah ko wani mu mu ji tsoron ranar da za a mai da mu zuwa ga Allah Allah wata ala ya faɗa cikin Al-Qur'ani yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma katabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah duk abin da mutum wannan duniyar yana da iyaka kuma yana da ƙarshe ƙarshe dai lallai lallai akwai ranar da zai koma zuwa ga Allah kuma idan zai je wurin Allah nan shi kadai zai koma wurin Allah ba tare da kowa ba bai zuwa da Allah tare da wani wanda zai tsaya masa ko ya jan ido ko ya mishi banga gaban Allah kai kadai za ka koma wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda rani da za ka zo baka zo tare da kowa ba kai kaɗai ka zo haka nan kai kaɗai za a koma za a tsantsane ka cikin duk wani abu da kake ganin kariya ne gare ka to za a tsane ka a raba ka da shi ka koma ma Allah kai kaɗai to mu ji tsoron wannan ranar tana nan fa zuwa babu makawa shi da kaga an daɗe ba ta zo ba wannan ranar tana nan zuwa sannan kuma abin tsoro na biyu bayan komawar Allah din baka san ya za ka ya za ka yi Allah ba sannan sun mata wabba kullu nafsin ma ta ba sannan kowace rai za a cika mata sakamakon abin da ta aikata idan alkhairi ne za ta ga alkhairin da ta aikata idan aka san haka ne kuma za ta ga abin da ta aikata abin da ta aikata wanda wasu ma ka manta su ranar nan za a hissuwa mata su kuma ko guda bai ciwon kai domin Allah baya mantuwa Allah yana da hanya ta aje record fiye da kowa duk wata hanyar da ake iya aje record a nan duniya ana iya aje fiye fashe ko ya yi corruption ko virus ya shiga ya shiga na'urar ta rikice ta ta kwaya a rasa ga sanin inda an ka aje abu kaza amma ban da record din Allah Allah record ne baya bacewa baya shagala wa ma kana rabbuka nabiya la yadillu rabbi wa la yansa Allah baya mantuwa yasan na rikici nisani bai rikici mai balle a ce ayyukan sai yawa nisani ya rikici ma Allah Allah ba haka nan yake ba wallahi duk abin da kai yana nan kuma lalle lalle babu makawa za ka koma ga Allah kuma za a ba ka sakamakon wannan abin ranar da ba mai iya maka magani to mu ji tsoron wannan ranar tana nan zuwa kuma wallahi ba ta da makawa ko kaga ta daɗe ba ta zo ba ka tabbata tana nan zuwa jinkiri ne kawai aka yi duk lokacin bai ba saboda Allah bai gaugawa Allah baya sauri <coughs> baya gaugawa domin ni wanda iko ne yake dan kadan shi ka sauri bari yi sauri in wawa ne kaza tun mulki na bai kare ba bari yi sauri in kammawa ne tun damar da aka ramba ta kubce ba bari yi sauri in kammawa ne tun bai gudu ba amma shi Allah saurin me yake saboda shi babu inda zaka kai ka jere mai babu inda zaka na ka shiga wata samar da ba ta ke ba babu inda za ka aza kawaka ga wata ƙasar da ba ta ce ba babu inda za ka na ta cikin mulki ne to saurin mi ya kai yasa komai haka sai ya kyale ka sai ka gama duk yadda haka ka gama sai Allah sai ka gama eh to yau ga kaga hannuna akwai wani wurin gudu kuma babu ya sa ya tara na kiyama sai Allah ya tara mutane da da ya a ma'asharal jinni wal ins in istata'tum an tanfuru min aqtaris samawati wal ardi fanfudu ya ku mutane da aljannu yau dai ga ku duk wanda ya san cikin ku yana da wani wurin da zai koyewa ko a sama ko ƙasa to bismillah sai ya koye hana in mai hukunci kowa sai ya shiru duk yadda mutum ka yi ta ƙare duk dubara kowa ta ƙare saboda haka wanda a haka wata dubara gare shi banda ya yi ƙoƙari ya abin da ya kamata ku ji tsoron wannan ranar tana nan zuwa sannan kuma Allah ya ce wahum la yuzlamun kuma ba a zalunta bawa duk abin da kai shi za a baka ba a ƙara maka don ana jin takaitinka a ce laihi goma kai a ce ku tuka mai sha biyu ba a yin haka nan cajis ɗinka caji ikirin an kai ma a ce ku tuka mai su talatin don mu mu ƙara ɗarmi ne sosai kamar da aka yi nan duniya wallahi Allah bai haka nan goma nan da kai su za a baka ba a ragewa ba a ƙarawa idan aikin kwarai na kayi ɗari ba a cewa kuso a ƙara mai ko a rage mai bari mu rage mai su don mu rage mu ma'auni zai yawa abin nan da kai in na alkhairi ne in na sharri ne shi za a baka Allah ya ce wahum la yuzlamun ba a zalunta wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba ya zalunta bayansa balle a rage masa a baka abin da kai cancanta a rage ma ma'auni Allah ba ya hakan duk wanda kaga an sai lahira ya shiga wuta to la tun da nan duniya ya tsaye da kan kare ne ba wanda ya ce shi ya tsaye da wuta dai sai Allah ya hudu ya ka tabbata lalle da hinka kai ka wuta ka yadda eh ka yadda a akwai wani abu da kake akwai wani hanzari babu sai ka tabbata lalle hukuncin nan da an kai ma an yi ma adalci kuma ya tabbata sannan ya ce mala'iku ku yi wuta shi Allah ya ga dama ko bai ko babu hanzari sai dai a wuta da kai don bawa ne kike amma saboda ba da haƙƙi sai an yanke ma sai ka tabbata kai da kanka ka faɗa cewa lallai ka kankanci ka sai wuta saboda adalci irin na Allah ya ku yan uwa mu ji tsoron wannan rana wadda babu makawa sai ta zo kuma ba za a zalunci kowa ba abinda kai shi za ka gani abinda ka shuka shi za ka gaba ya ku yan uwa musulmi sun hakika Allah madaukakin sarki ya girmama dan adam ya kuma girmama rayuwar ɗan adam rayuwar ɗan adam tana da matuƙar girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma alhorma ya sanya ma ran ɗan adam alhorma sosai ba kaɗan ba ya sanya alhorma ga ran ɗan adam kisa Allah bai yadda kai ɗan adam ma ka yi wasa da ranka ba balle wani wai ya yi wasa da ranka kai kanka ba a yadda ka yi wasa da ranka ba ba a yadda ka yi wasa da ranka sai akwai kyafe mai tsanani ga wanda ya kashe kai ne da kai ne ka ko ga rayuwar ka tada sai a ce to ai tashi tashi a ciki amma Allah ya da azaba mai tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya hau duki ya gangaro ko wani bene ya fado dan ya mutu ya kashe kai ne to zai ci gaba da hawan irin wannan a cikin wutar jahannama idan yi bata mutum ya soka ma kai ne ya mutu zai ci gaba za a ba shi cikin wutar jahannama ya ci gaba da suka kai ne har abada idan guba sai ya shayan mutu zai ci gaba da kwankwada guban nan cikin jahannama har abada saboda ni saboda hukunci alfarmar rai yaya abin da baka san wanda aka yi ki baka ka salwantar da shi ran naka ne amma ka san wanda Allah ya yi ki kwabo nawa kabba Allah ya kara ya halitta makaranta sadda an kai ki ma ka sani ji ne dai kai cikin jikin ka to don me za ka salwantar da shi ka tantance a maka hukunci to bare wanda ya salwantar da rayuwar da ba ta ce ba ta wani ni kake tunani na hukunci Allah ya gina abu ka zo ka roce manzan Allah ya ce rayuwa ginin Allah ce duk wanda ya rota ma Allah gini ko Allah zai masa azaba yanzu ko kai kai gina mutum ya zo ya roce ai akwai rigima yana ganin kuda ba ta iya raba ka da shi sai dai wurin yan sanda ko kotu duk turancin da za a yi ba ka saurarawa saboda ni ya zai zo ya roce min gina saboda ni to balle Allah ya gina kai ka zo ka roce kai tsammanin sai ka sai lahira kwace lahira wallahi ba ta kaduwa ba ta yiwa duk wanda ya salwantar da ran dan adam to ya ja maka ne fitina ya ja maka ne bala'i wanda bai da iyaka saboda haka Allah ya sa alfarma ga ran dan adam ya girmama dan adam ya mutunta shi ya kera shi ta huska mafi kyau ba wata kira wadda ta kai kira dan adam fikar technology da abin mamaki da kuma nuna kwarewa wurin wanda ya yi domin duk wani abu da haka an kera yanzu wanda ya baka mamaki to dan adam ya yi to shi ko dan adam din wanda ya yi shi ya kamata ka yi mamaki ko abin da dan adam ya yi domin duk abin da dan adam ya yi da tunanin da Allah ya baki ne yayi tunanin yayi wannan abin ko bi yadda ji da kai mamaki ne to me za ka sai ga wanda shi ko yayi dan adam din don haka karshen technology shine halitta dan adam karshen nuna kwarewa da bajinta da isa shine halitta dan adam to Allah ya halitta dan adam kuma ya kyautace halittarsa ta huska mafi kyau ta tsari mafi kyau Allah ya wa dan adam tsari cikakke wanda ba wani abin da an ka taba halittawa wanda ya kai tsari da hikima irin na dan adam irin halittar dan adam amma kuma duk da haka sai kaga mafi yawa mutane ya san daraja ko ainihin alfarmar wannan dan adam ba Allah da kai zai fa yace wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna Allah da kai ne yace lalle lalle mun girmama dan adam kako ga lalle magana ta girma Allah da kai ne ya jingina yace lalle mun mutunta dan adam mun karrama dan adam mun ba dan adam daraja shi ga kenan kaga wannan kenan ya nuna cewa lallai tabbas ɗan adam yana da daraja yana da kima Allah ya sanya masa daraja da falala saboda haka daga cikin hanya wadda wannan falala da daraja ta ɗan adam take bayyana daga cikin inda za ka ƙara gane yadda Allah ya girmama ɗan adam ya mutunta shi shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukunce-hukunce da shari'o'i wurin kare ginin ɗan adam dukkan wata shari'a ta duniya ta musulunci babban manufarta shine ta ba dan adam kariya duk wata doka da kuma ga ana yi babban manufarta shine ta ba dan adam kariya ta kare jininsa ta kare mutuncinsa da dukiyarsa to wannan dai ya isa ya nuna ma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake mutunta dan adam sai za ga dokokin da suka shafi dan adam da kariyar mutuncinsa da ransa suna da matukar tsauri a addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala bai ba da tazara ba an in yadda za a yi tamfarin da rayuwar ɗan adam ya sa doka ya tattare ko ina domin dan ɗan adam a ba shi muhimmanci domin kada a kalwantar da shi ba bisa ka'ida ba saboda haka wannan ɗaya ya isa ya nuna maka irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake mutunta ɗan adam yadda shari'a ta musulunci ta ba da kariya cikakkar kariya wurin kare rai kuma shi Allah da an mahalitti subhanahu wata'ala ya hana dukkan wani abin da zai cutar da ran adam ko ya salwantar da shi ko a yi ta'addanci ga rayuwar ɗan adam ga jininsa kenan ko ga mutuncinsa ko ga dukiyarsa duka Allah subhanahu ta'ala ya hana duk wani abin da zai sa a yi ta'addanci ko a raunana ko a ƙasƙanta, ko a wulatanta ɗan adam ko mutuncinsa ko jininsa shari'a musulunci ta yi tsatsauran hukunci a kanta shari'a musulunci ta sanya doka mai tsanani a kanka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Allah subhanahu wa ta'ala yake ku ɗan adam kada ku rike kashe kanku da kanku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan in kun yi haka ba ku wa kanku na abin nan abu mai kyau ba domin Allah yana son ku ne da rahama Allah ya kasance mai rahama ne Allah mai tausayi ne gare ku don haka bai yadda ku rika zubar da jinin junanku ba a wani wuri ma Allah yake cewa wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq Allah subhanahu wata'ala yace kada a kashe ran da Allah ya haramta kashinta sai dai da wani haƙƙi na shari'a saboda haka za ka ga Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗi hukunce-hukunce wanda cikin manya-manyan hukunce-hukunce da hukunce-hukunce na manya-manyan laihuka akwai laihi na salwantar da ran dan adam yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi zargi mai tsanani ga mutum na farko da ya fara aikata aiki na kisan kai shine dan annabi adam wanda ya tsakanin su su biyu suka faɗa guda ya kashe guda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani kuma ya tabbatar da cewa wannan da ya kisan nan ya waye gari fa asbaha min al-khasirin yana cikin hasarari yana cikin tababbi kuma hadisi ya tabbata cewa duk wanda aka kashe duk wani jini da aka zubar wannan na farko wanda ya fara askasa kisan kai sai an ba shi kamisho na duk wani wanda an ka kashe ba bisa ka'ida ba domin shi ne ya fara kamar yanzu a yau kenan a ce da hannunka a haɗa da kai a kashe wani ko ka shirya da wasu wanda za su kashe mutane to duk sanda suka kashe wani fa ko kana da rai ko bayan ka mutu sai an baka kamisho na zunubinka domin kai ne da hannunka aka yi kamar yadda dan annabi adam ka jiwa shekara dubu nawa mu da shi amma duk wanda ya kashin kai dan annabi adam wanda ya fara yin kashin kai sai an ba shi kaso na zunubi domin shi ne ya asaka domin duk wanda ya kirkiro wani abu na laifi to duk sanda an kai aiki da wannan laifin sai an ba shi zunubi ne kake sai an ba shi kaso haka nan wanda ya kirkiro wani aikin alkhairi to duk sanda aka yi wannan alkhairin ko yana da rai ko bai da rai to sai an ba shi nasi kaso na ainihin nashi nashi kaso na wannan abin na wannan alkhairin da ya kirkiro saboda haka yan uwa wannan yana da cikin abin da yake nuna muna irin yadda rayuwar ɗan adam take da alfarma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ukuba mai tsanani wadda tsananinta ya girmama kwarai da gaske ga wanda ya kashe ran ɗan adam kisa ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya hukunta ga bani Isra'ila kuma ya bamu labari ne a nan cikin alkur'ani Allah yake cewa duk wanda ya kashe rai ba bisa ka'ida ba ba don ta kashe wani rai ba to haka yake kamar wanda ya kashe mutanen duniya gaba daya duk wanda ya kashe mutum guda ba bisa ka'ida ba Allah ya ce faka annama qatala an-nasa jami'a haka yake kamar wanda ya kashe rayukan duniya gaba ɗai haka nan wanda ya raya rayuwar mutum guda kaga mutum cikin wani hali ka taimaka mai rayuwa sai ta kubuta to haka yake kamar wanda ya raya mutanen duniya gaba ɗaya to ka kaddara yanzu ya a baka zunubin wanda ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya za ka yi da shi lahira ya hake tsammanin ka samu kankara na alkiyama haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai tsanani ga duk wanda ya kashe wani ba bisa ka'ida ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan biha duk wanda ya kashe mumini da gangan to jaza'uhu jahannam Allah ya fajaza'uhu jahannam na farko sakamako ne lalle zai shiga wutar jahannama khalidan fiha kuma zai dawo cikin ta wa ghadiba Allahu alai kuma Allah ya yi hushi da shi wala anahu Allah ya la'anta ya ɗebe mai albarka wa adda azaban azima kuma Allah ya mai tanadin wata azaba mai girma ta daban duka wayannan azabobi da Allah ya tanada ko wace guda an kaban mutum da ita ta isai musiba shiga jahannama adda sauki ko ko hushin Allah ko la'ana Allah ko ko wata azaba mai radadi mai girma wanda Allah bai ma haɗe ta ba saboda girmanta kuma dukka an tanade su ga wanda ya kashe ran mutum guda ba bisa ka'ida ba don haka wanda ya kashe ran mutum guda ya yi ta'addanci ya keta alfarmar rayuwar ɗan adam to haka yake kamar wanda ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya rai guda fa wanda ya kashe rai guda haka yake kamar wanda ya kashe ran mutanen duniya gaba ɗaya wanda ya keta alfarma ya yi ta'addanci ga rayuwar mutum guda haka yake kamar wanda ya keta alfarmar mutanen duniya gaba saboda Allah yana mutunta ɗan adam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne hoye dai Ka'aba yana dawabi kudi ba girman Ka'aba manzo Allah ya karbi da ya kalli dakin Ka'aba yake to yake Ka'aba hakika kina da girma a wurin Allah yace amma wallahi duk girman ki baki kai girman darajar ran mumini guda a wurin Allah ba kudi ba girman Ka'aba amma manzo Allah yace duk girman ki baki kai darajar ran mumini ba to yanzu muminan ake kashe a zuwa masallaci mutane na sallah a kashe su ya kashe muminai babu iyaka kuma yana ganin shi nan wai ya tafi zai je on punish wallahi abu na wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ba yanda za a yi mutum yi wannan sannan kuma ya zama bai haɗu da azaba da musiba tun a nan duniya ba fate kafin ranar alkiyama ya haɗu da azaba ta dindindin saboda haka duk wanda ya kashe mutum guda rayuwa guda ya sama a wani hadisi yake cewa gushewar duniya ya yi sauƙi a wurin Allah duniya gaba ɗaya ta roshe ta waɗe ta gushe ya fi sauƙi a wurin Allah duka ga zubar da jinin mumini yanzu mumini nawa ake zubar da jinin ya za a yi duniya ta zauna lahiya ana zubar da jinin bayan Allah ba bisa ka'ida ba kullum an kashe daga an kashe sai an yanke sai an yi kaza kashe ji ba yanda za a yi yanzu ka karanta ko ka saurari labarai ba tare babban abin da a saman kanun labarai shine an kashe kaza an yi kaza an halbe kaza an kona kaza an yi kaza an yi kaza yaya za a yi duniya ta zauna lahiya yaya za a yi duniya ba ta haɗu da bala'o'i a wurin Allah ba ya a za haɗu rusan Allah bai sauka da duniya ba rayuwar ta zama gata nan kowa ka kalla kama an ɗau dunkule ga wani kasa ana ɗauri tantan duka rayuwar ta zama haka nan ɗauri gaba ɗauri baya kowa ya zan kama ɗaurin tantan wanda kake kallon yana da shi ma in kake bansa da shi kuka ya kai wanda ma bai da kuka ya kai ba wanda a cikin daɗin rayuwa saboda komi daɗin rayuwarka duk wanda kake daɗin da daɗin rayuwa duk wanda kake ganin baka da matsala ka ta rayuwa ba ya za a yi ka zama cikin daɗin rayuwa a wannan zamani saboda kana jin an kashe kan an zubar da jini ya za a hankalin ka ya kwanta duk wanda adda sauran imani babu yanda za a yi rayuwarsa ya kwanta ya tashi cikin cikin daɗin rai haka nan ne duniyar za ta kasance wallahi manzo Allah ya gaya mana cewa sai lokaci ya zo an waye gari mutum zai yi gure ina ma dai ya mutu ya huta sai mutum ya je ga kabari ya ce o'o oh, oh, kai kan kaji daɗin ka ina ma a ce ni a cikin kabarin ga don kana ganin wanda ma a cikin kabarin ya ji daɗi ne wallahi manzan Allah ya gaya mana sai an kai can yanzu ko yanzu halin da ake ciki kuka ba za ga ai an yi rabin kai can saboda yau baka tafiya hankalin ka kwance ba ka kwantawa gida hankalin ka kwance ba ka zuwa nan hankalin duk inda za ka je ka tafe. kuma abubuwan yi suke suna ƙara canza salo da in mutum zai tafiya abinda kawai yake tsoro yan gungumi wanda za su tare shi su taji jihu ne in yana da jikar kuɗi to an ce a ce mai toko shi nan, iyaka in baka da kuɗi su rubuta ma nomoni da reza iyaka abinda za su yi ma kenan aka wayi gari aka dawo ana tsoron yan bindiga masu tare mutane in ka ki tsayawa su halbe ma tayan mota mota ka tawaɗi su zo su caje kowa su tahi ba su dai zuwa da kowa yanzu aka samu cigaban mai gina rija aka kai ga inda yanzu ba ma magana da aka yi ba da in mutum ya ɗauko ya sai babban mota abin da ya ka tsoro kada a sace mota. to yanzu ba mota aka sata ba kai mai mota ake sata yanzu ba ma maganar mota ake sata ba in kana haya ba ba ka shakkun a sace mota a kai mai mota kake shakkun ka a sace ka da in ka aje wasu kaya tsoron haka kai a buge min shago a ɗauke min kaza amma yanzu ba ma wannan kake tunani ba tunanin kai mai shagon kada a ɗauke ka aka dawo muka shigo cikin irin wannan yanayi aka zo yanzu bayan an wuce wannan yanzu sai aka shigo wani yanayin da yanzu ɗauke mutum aka yi gaba ɗai a zo a sai da kai daji ana ciniki ana ciniki da iyalinka miliyan kaza suna ban mu bari ba miliyan kaza ana roƙo ka iske dan iska dan ta'adda dan giya dan kwaya ana ce mai haba ranka yadda Allah ka taimaka mana ranka yadda wallahi ranka yadda ba wani abu gare ba ko muna dan abin ga da hankali yan wani mun ka ana haɗe kai in ba ku tashi ba mu kar ku ku ba mu in ba miliyan kaza yana faɗa saboda kawai ya samu dama yana ganin ya samu wani karfin da ba ka da na bindiga ana ran kai rade saboda haka Allah ga ce gashi yanzu wannan lokaci mun fada cikin irin wannan yanzu abin ya ci gaba yanzu zuwa aka yi gari kawai ma a buɗe wuta a kashe kowa a hankali a hankali yanzu har konawa ake yi yanzu nan shekaran jiya an tare mota bus da mutum arba'in da wani abu aka yi rostin nasu a ciki, aka kona su aka buɗe musu wuta aka hana musu yi tsawa a kunna mota wuta sai da su haƙo ne aka sai maza da mata da ƙananan yara yanzu abin ya kai gari aka iskewa gaba ɗaya akai hari yanzu abin ya kai ma nan ne za ka gane duk wanda ya so da yin matsalar da zai fahimci akwai abin da ake nufi it's not just banditry akwai abin da ake nufi na farko daga ciki akwai son a haɗa mu haɗa dama arewa ana cewa hausa fulani to daga ciki ana son a haɗa mu da cikin cikin gida kuma an fara nasarar samun wannan sai an waye gari idan bahaushe ya gaba hillace tsakani ne da shi kisa Bahaushe in ya gaba hausa tsakani ne da shi kisa kuma an kai ga haka nan nan cikin mu an kai ga inda wasu wurare mota aka tarewa in an gaba hillace a jawo shi a yanki su kuma hillani in sun gaba hausa su jawo shi su yanki an kai ga haka nan so daga cikin manuwa ana son lalle wannan alakar ta maganar hausa fulani sai an yanke wannan alakar sai ya zama mu kan mu tsakanin mu wannan haɗin kan da ai gani muna da an ruza shi saboda a ji saukin ruguza mu saboda masu yin wannan suna bin tarihi su yi to dayin namu gaba ɗaya sun ji sanar domin makiyinka idan zai yi da kai idan yana son ya rusa ka to ba zai far maka gaba ɗaya ba dole sai ya karanta cikakken tarihin ka ya ga ya za a yi ma wata hanya za a bi a rubuta ka sannan ya fara ɗaukar mataki a hankali a hankali to daga cikin manufofi wanda kai tsaye in kalli abin yadda yake faruwa it's not just banditry akwai abin da ake nufi ana so lalle sai an haɗa mu kiyayya da hausawa da fulani domin an yadda cewa idan muka haɗu muna haɗe kan muna haɗe ba za a iya iya nasara a kanmu sannan tsakanin bahilla ce da bahaushe ba a iya raba tsakaninsu domin an riga auratayya ta takuɗa har ba ka iya bambanta wane ne bayan lafiya wane ne bahaushe gidan bahaushe ba ka iya hidda hillanin da a ciki haka nan gidan bayan lafiya ba ka iya hidda hausawan da a ciki saboda an riga an zan abu guda to yanzu wannan alaƙar ake so lalle sai an raba ta ta hanyar dasa irin waɗannan ƙiyayyar su fulani an yi amfani da su ne kawai saboda jahilci da zama daji da rashin fahimtar wasu abuwa da suke da saboda wasu dalilai da da yi nisa ga ilimi na fahimta addini su yi nisa da jama'a suna cikin daji kuma su suka fi sauƙin a yi amfani da su zai in kace ka ba ba hausa bindiga ya koma daji ka san ba zai ma wannan ba don bai saba ba to amma wasu sauƙin a yi amfani da shi shine bai lati saboda ki daji bai tasowa mai hankali zama da yunwa bai tasowa mai hankali sannan duk inda hanya take daji bai lace daga nan yana tashi har gana habbar gina fazo cikin daji kasa ko ya san duk inda rufe yake ya sani to haka su suka yi sauki a yi amfani da su kuma ga karancin ilimi ga karancin wayewa ga jahilcin zama cikin daji aka yi amfani da miyagu daga cikin su aka ba su kayan shaye-shaye domin a haɗa wannan amma babban manowa shine lalle ne a haɗa fitina a ga cewa alaƙan nan an wargaza ta wanda daga cikin manufo ta biyu na manufa ta biyu shine a kare tattalin arzikin inda za ka ƙara gane haka da iyaka a ɗau a ɗau mutum na a ɗau mutum can yanzu an kai ga inda daji ake zuwa iske gona ta shinkafa babba sai a banka mata wuta da yawan ku kun ga wannan yanzu abin da ake fice nan banda kona mutane yanzu hatta a ga amfanin gonar mutane yanzu amfanin gonar farkon damuna an yi tsaye an hana manoma zuwa daji wayanda suka je dajin an kore su wasu sun fara shukan ma an hana musu su nome to yanzu a amfanin gonan ma wanda yake na an hana a sai a je kawai katon ya gona iya ka ganin ka ta shinkafa sai a banka mata kone gaba ɗaya saboda haka daga ciki sannan daga ciki na biyu hanyar kare tattalin arziki wannan abin da aka fara da shi shine katin rastalin kowa ya sani daga cikin manufofi na yin wannan shine cikin binciken da suka yi sun fahimci cewa mafi yawan shanu da ke ga fulani yanzu na hausawa ne da yawa elit na hausawa su suke sayan su manyan yan boko da manyan ma'aikatan gwamnati wanda ba su a san suna da kuɗi da sai sai garukan shanu su ba fulani to ya za a yi a karya wannan to dole a fara da wannan aka fara sai kaji an kashe sani ya dubu an kashe sani ya ɗari kaza an kashe kaza saboda haka wannan hanya ce ta a gacewa lallai an karya tattalin arziki aka ƙara da wannan aka zo da noma shi ma sai an gacewa lallai dole sai an hana noma duk wata hanyar da tattalin arziki yake sai an karya ta sannan kuma ga ke yadda aka dasa muna in kun lura abin da aka faro da shi shine boko haram daga mai maiduguri sai da aka waye gari yanzu in kuna zaune da zarar an kace ga ga gabin nan babarbare ya shigo cikin kudi yanzu duk kuna wace sai a ce wallahi boko ba mai da boko haram na saka an tusa muku ƙiyayya ana ganin dama kuna da wannan haɗin kai na addini to sai an waye gari duk inda abin nan babarbare ya shigo cikin hausawa ko fulani ba su ma yadda da shi saboda an daga an yi tagin naji cewa dan boko haram da wannan aka fara to yanzu an zo ga fulani da hausawa an yanke alaka da bare bare to yanzu a yanke alaka da fulani da hausawa da an kare wannan ba san abin da zai biyo baya ba saboda haka idan suka kawo ma bahaushe hari bahillaci ba zai kawo taimako ba haka in sun kai ma fulani hari ba hausa ba zai kai taimako ba in sun kai wa babbare hari da hillace ko ba hausa ba zai kai taimako ba kaga bukata ta biya abin da ya rage kawai sai a ida rugu za ku shikenan an gama da su wanda duk wanda ya karanta tarihin yahudawa kasashe da suka wa mulkin mallaka da kasashen da suka ruguza haka suke yi kowa su haka suke yi to ga dukkan alama abin da ya aka kamo hanyar yi kenan a Najeriya saboda haka wannan fitina suna ce wadda take dole ne shugabanninmu sai sun zauna sun yi karatun tana su kada ku rika kallon abin wai kawai ai barayi ne kawai barayin daji barayin daji zo gan barayen daji akwai abubuwa a ƙasa kuma ana amfani da makiyanmu na cikin gida da su ake yi makiyanmu na waje da su ake yi gwamnati ta kasa kusan duk abin da ake yi gwamnati kowa ya san wannan abin ya fi ƙarfin gwamnati ta kasa da inda ba ta kasa ba da ta kasa ma abin nan birki to wajibi ne gwamnati sai ta kara tashi tsaye ta yi abin da ya kamata ta nemi shawarwari ga masana a ba su shawarwari yadda za ta bullo ma wannan abin arewacin najeriya fitina ta yi fitina yau kusan shekara a hamsin da wani abu arewacin najeriya na cikin irin wannan mummunan ukubar kuma tsari ne wanda aka yi fiye da shekara ɗari shine ake ana ɗabbaka shi a hankali a hankali Abin da aka fara da shi na ruguza arewa ne kasa su tauna. shi a abin da aka fara da shi kuma shine ajandar da aka fara da tun wannan lokaci tun wannan lokaci masu hankalinmu sun fahimci nan gaba akwai abin da zai faru ajanda ta farko da aka fara executing cikin wannan ajanda ta ruguza arewa yankin musulmi kasa su saddauna su safa balewa wannan ku da aka yi na 1966 kuma daga reshe ne arewa tun wannan lokaci arewa bata koma kai ba kullum baya take yi saboda tsarin da su na suka ɗauko tsari ne wanda zai gina arewa ya gina tattalin arzikinta ya sa 'yan arewa san ciwon kansu ya gina su ilmante ya gina su kasuwante ya gina su wurin harkar noma inda suna nan bisa ga wannan tsarin da yanzu ba san inda arewa ta kai ba to da haka sai aka fara da wannan shine abu na farko da aka fara yi aka yi wannan ku na 1966 aka kashe su da zauna su ta fawa barewa da su wasu manya-manyan masu kifin arewa aka ga an kashe su su kuma wani suka biyo baya sai aka kashe zukatansu duk shugabannin da aka yi na yan arewa sai aka kashe zukatansu ga shi dan arewa ne amma kuma an yi mai allurar kashe zuciya babu abin da zai iya yi ba abin da zai iya yi wanda aka fara samu ya fara kalubalen su a wannan lokaci akan wannan tsari shine a ba ya bijire shi ma daga karshe suka kashe shi suka duk wannan arewa da aka yi sai sun yi attempt na kashe shi ko shi Buhari ya wuce warware da ke ya tsira to wajibi ne yan arewa manyan yan arewa manyan yan bokon mu su dawo cikin tunanin su fahimtu ina abubuwa fahimta da ya kamata a yi musu in muka zauna kawai muka mai hannu ai yan ta'addan daji ne kawai ai wallahi it's not just ta'addan daji akwai abin da a kasa ya kamata yan bokon mu da shugabannin mu gwamnonin mu na arewa da manya-manyan yan siyasa na arewa da manya-manyan manyan mutane na arewa su zauna su gaya za a yi a fito ma wannan matsala matsala ce wanda in ana kallon ta haka wallahi sai ta yi mu gaba daya sannan abin za ku lura shi abin da yi yake yana gurgurtowa a hankali a hankali a hankali a hankali ba ku lura kuna ganin kamar ai ba wata matsala ta ba da an fara da maiduguri an tayi da an gama da ita maiduguri yau da duk wannan yankin gabas arewa ta gabas an gama da ita an rubuta tattalin arzikinta duk wani abu wanda ka sani mai motsi a wannan yankin yanzu ya kwanta da mafai motsi an tarwata jama'a kowa ya wace sai aka fara gurgusowa an ɗan yi kirayin kano aka ga an yi gaugawa shine bom ɗin da ya tashi Kano lokacin nan da an zo a horma Kano daga Maiduguri a horma Kano kai tsaye an gwada sai aka ga in aka yi saurin farma Kano to za a samu matsala fulan ɗin na iya samu matsala sai aka dakata tun wani lokaci baka ji komai ya sake tashi Kano ba sai aka kewayo aka horma Katsina yanzu a son aka yi Kano ba za a horma ta ba sai an zagaye ta gaba ɗaya duk wanda ya kare da katsina ya gama da zamfara ya gama da naija ya gama da kebi ya gama da sokoto ai ya gama da kano ni kano za ta yi ko an bata ita kadai za ka sadda za a dawo mata ba abin da za ta yi za ta zama helpless saboda an gama da duk zagayen da saboda ka yan uwa dole sai mun dawo cikin hayyacin mu wa'in ga abubuwa mun kalle su da idon basira wa'in na fitintinu wajibi ne ga shugabannin mu bacci bai same su ba magana su kwanta su yi kwana wallahi bai taso ba duk wanda a shugaba yanzu wanda ya san abin da ya kai maganar ya kwanta ya kwana bai taso ba wajibi ne idan kuna haɗuwa kuna tattauna wa'annan matsaloli ya ya kamata a yi so ku tuntuɓi masana wa'anda suka san tarihi yadda abubuwa suke da yadda abubuwa suke faruwa a ba da shawarwari domin a gaya za a yi a fi doma wannan abin domin a tserar da al'ummanmu in ba haka ba to wallahi muna zaune sai an kai ga inda an gama da kowa ruwan san canyi kowa yadda kuma kowa bai iya komi Allah ya muna tsari muna roƙonka ya Allah kai muna mafita kuma ba mu kushe ba muna addu'a wayannan hali da kasan mu take ciki Allah ya muna maganin wannan hali da muke ciki Allah ubangiji ya tarwata duk abin da aka tsara domin wargaza al'ummar mu Allah ya tarwata shi Allah kada ka ba su nasara cin magurin su akan mu ita kuma gwamnati Allah ka ba ta ikon yin abin da ya kamata wurare complain da 'yan ƙasa suke yi complain ya yi yawa akan cewa gwamnati abin da ya kamata ta yi ta kasa yi wajibi ne lalle ta yi abin da ya kamata shugabanci bai da amfani idan ba tare jini da mutuncin wanda ake shugabanci ba shugabanci cikin manufofinsa shine a tare mutuncin talakawa a kare rayukansu ina amfani kana shugabanci kullum ana zubar da jinin wanda kake shugabanci shugabancin baya da wani amfani wajibi ne shugabanni su ji tsoron Allah su su tashi tsare bacci bai same su ba lalle ne su zama sleepless su tashi tsare ba dare ba rana wurin tunanin alalubu hanyar da za a magance wa'in abubuwan Allah ya muna magani Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wa'annan tafintinu Allah ubangiji ya muna maganin su ya kuma taimaka mana ya karfafa mu ya Allah muna roƙonka ka tarwatsa gungun makiya wa'anda suka taso muna na ciki da na waje da wanda a cikin daji da wanda a cikin gari Allah ka kai musu farmaki da kanka Allah ka yaƙe su da kanka Allah ka yi muna da bashi Allah ka yi muna da bashi gare su Allah ka jefa musu bala'i Allah ka jefa musu fitina Allah ka tarwatsa su kasa kansu da kansu Allah ka jefa fitina a tsakaninsu. Allah muna roƙon ka kai mana mafita yan uwanmu da aka kashe Allah ka sa ta zama musu shahada Allah duk wani wanda yake mai imani wanda ya mutu cikin wayannan fitinu Allah ka sa musu wannan ta zama musu shahada ka sa ta zama masa gidan aljanna alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون إن الله عز وجل جعل لنفس الإنسان حرمة عظيمة وهو سبحانه وتعالى الذي خلقها وبث فيها حياتها وصورها في أحسن تقويم وكرمها أحسن, أحسن التكريم قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي, جعل أي جعلنا له شرفا وفضلا وإن من مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان ما شرع من حرمة الدماء وحفظ الأنفس وقد حرم الخالق الخلق الإضرار بالنفس والاعتداء عليها فالخالق البارئ عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولقد ذكر القرآن في أول <coughs> ولقد ذكر القرآن أول جريمة قبل أو أول جريمة قتل جرت به بنو الإنسان فقال سبحانه وتعالى فضوأت له نفسه آه، نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أي فأصبح قاتل أخيه من الخاسرين لأنه باع آخرته بدنياه وسن سنة سيئة في البشرية لذلك كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم من دمها إلا كان على ابن آدم من دم من دمها لأنه كان أول من سن القتل أيها الناس وقد أعد الله تعالى عقوبة لمن قتل نفس الإنسانية قال سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فكأنما قتل الناس جميعا ومن ترك قتل نفس واحدة وسان حرمتها خوفا من الله عز وجل فهو كمن أهي الناس جميعا وهذا يدل على حرمة دم الإنسان أيا كان لونه أو نوعه أو عزه أو دينه أيها المؤمنون إن استباه الدم ضررها عظيم وإثمها كبير يستحق صاحبها عذاب أليم وخزي عظيم قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وجاءت الشريعة الربانية بالكفاف حفاظا على نفس الإنسانية قال تعالى ولكم في الكفاف حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وذلك لحفظ النفس من أي الضرر والإعتداء قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه القاتل يوم القيامة فقال تعالى يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة نافيته ورأسه بيده يقول يا رب هذا قتلني وقد عرف المسلمون إذا هذا الأمر واذكر واذكروا أن قتل النفس واذكروا أن قتل النفس المحرمة فتنة كبيرة وفي هذا تعقيب أن الإسلام دين رحمة أن الإسلام دين رحمة وتسامح قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أوصيكم ونفسي يا عباد الله بتقوى الله عز وجل واعلموا أن من اتقى الله في سره وعلانيته أن من اتقى الله في سره وعلانيته فقد أمن من كل المخاوف في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على أموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ولا يخفى عليك شيء من أمورهم اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم إنهم قتلوا الرجال وأهرقوا الديار والممتلكات وأيموا النساء ويكتم الأطفال اللهم فإنك عليك فإنهم لا يعجزونك اللهم فإنهم لا يعجزونك فإنه لا حول لنا ولا قوة ولا يخفى عليك شيء من أمورهم اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا تمكن لهم في بلادنا يا حي يا قيوم اللهم لا تمكن لهم في بلادنا يا حي يا قيوم اللهم لا ترفع لهم راية يا رب العالمين اللهم خذهم من حيث لا يعلمون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارفع الظالمين بالظالمين اللهم ارفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم اقتلهم بددا اللهم أهفهم عددا واقتلهم بددا ولا تكاتغا تغادر منهم أحدا اللهم أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم فإنهم عبادك فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من له العزة والجبروت يا ذا الطول والإنعام يا قوي المتين اللهم إنك قوي عزيز اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم اللهم إن أنهم قد ضغوا وبغوا آه. وظنوا أنك غير موجود آه. اللهم إنهم ظنوا أنك غير موجود آه. اللهم أرهم أجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم السلام

الله أكبر الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم في مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم